A yayin zaman da ta yi akan wannan shari'a ta zargin mallakar takardun bogi kotun birnin Yamai a matakin farko ta bayyana samun ɗan jarida Baba Alfa da mahaifinsa Alfa Maman da laifin da ake tuhumar su da aikatawa. Saboda haka ta yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu tare da soke dukkan wani 'yancin da dokokin Nijar suka yi tanadi domin ɗan ƙasa. Dalili kenan da lauyoyin da ke kare su suka ɗaukaka ƙara a gaban kotu ta gaba, wacce a nata hukuncin ta sassauta wannan ɗauri. Metar Hassan Umaru na daga cikin lauyoyin Baba Alfa. Eh, Baba Alfa da fara an kwandannan shi shekara biyu. Yanzu ita babba ta ce a shekara biyu da shekara guda kason waje. kenan in yayi shekara guda yana huta wala abin da a ranar 4 ga watan afrilun 2017 ne hukumomi suka garkame baba alfa da mahaifinsa saboda haka hukuncin kotun na yau na nufin ɗan jaridar zai iya komawa cikin iyalinsa daga farkon wata mai kamawa mudi musa wani kusa a kungiyar 'yan jarida ta sinatik da ke cikin ɗimbin 'yan jaridar da suka yi cincirindo a harabar kotun ya nuna farin ciki akan wannan sassauci yana mai cewa da babu garaba daɗi. Sevre abokin nan zuwa sati biyu zai shekara guda a tsare duk da wannan dai muna iya cewa mun ji sauki a kalkisar ta an karya ne saboda ta ce eh, shekara guda zai yi a gidan yari guda a kasan waje don muna jin cewa eh, efektima an samu ci gaba mai da saura. Batun karɓe takardun da ke ba ɗan jarida Baba Alfa damar morar 'yancin ɗan ƙasa wani abu ne da kotun bata fayyace takamaiman matsayinta a kai ba. saboda haka lauyoyin da ke kare shi ke ganin kokowa ta kare ba kasan ako wata condemnation da aka mishi da ake cewa degradation civic to ita kotu ta ma karya jujuman in harin kenan mu sai mu yi kamar ita degradation civic din nan babu ita ne toujours est-il dit que on va prendre la tâche muna zuwa mu gane shi muga yadda yake shi dibi da wanga jujum shi ke ce a daga kara kuma shi ke ka daga kara doka ta baka kwana biyar ka daga kara dan jarida baba alfa dan asalin kasar mali ya yi karatunsa ne a nan nishar kafin daga bisani ya fara aiki a kafafen labarai masu zaman kansu lamarin da ya ba shi damar shugabancin cibiyar 'yan jaridar nishar mai son de la presse jabke wannan ɗan jarida ya haifar da matukar damuwa a wurin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su reporter san frontier da amnesty international waɗanda ke kallon wannan mataki a matsayin wani bita da kulli saboda yadda yake caccakar manufofin gwamnatin shugaba isu muhammadu wacce ita kuma a nata ɓangaren ke zarginsa da taka rawa da bazar jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mu ne ko na horon maza da rubutun jarida kafara ya shayar na wata yi mai maza ya zama ɗan jarida da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke wa da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko ko su watsa hoda kafara ya shayar na wata kula ba ko kafiwa ka sagayi da mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida ka fara ya shayar rawa ta yi mai baza ya zamo dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma da oda na sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara ya shayar rawa ta yi mai baza jarida